kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata cewa in Allah ya so a yau za mu shiga cikin wasu sababbin darussa cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan aji na faslul sheikh albani bil usul in za a iya tunawa akwai darussa waɗanda muka jingine su saboda ƙarancin lokaci daga ciki akwai karatu akan maqasid shari'a wanda bangare ne na usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya da kuma shi kanshi littafin usul fiqh wanda mun gama sharhin waraqat kuma muna so insha Allah mu dasa da wani littafi mai suna min usulul fiqh ala manhaji ahli hadith na wani malami mutumin kasar Pakistan ko to daga ciki ne sai muka ga dacewar zamu dinga tanawu'i wato an yi wannan yau wata rana kuma ayi wani saboda a samu dai kowanne ya dinga shiga saboda karancin lokaci da kuma hidindimu da suke mutane yawa dukkaninmu ba ɗalibai ne full time ba kowa sai ya ji ya gama harkar shi sannan ya samu lokaci ya dan taɓa makaranta to kaga ba zai yiwu a ta karatu kullum ba Allah dai ya samu dace haka akwai wannan ah, littafi wanda kusan kowa ya same shi Dan karamin littafi ne shine madkhalun ila maqasid shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuni al-raisuni wanda mutumin kasar morocco ne profesa ne da ya yi ritaya a jami'a ta muhammadu khamis a garin arribat rabat kenan da suke faɗa da ingilishi na faransa ya taɓa zama shugaban ittihadu ulama'il muslimin shugaban ƙungiyar malaman musulmai na duniya babban malami ne yana rayuwa yanzu Allah ya gafarta mishi wannan bugun da ke Allah ya ƙara mashi lafiya wani bugun da ke hannunmu an buga shi a 2010 kamar shekaru takwas ko tara da suka gabata aka buga shi kafin mu shiga cikin asalin matanin littafin na so san mala wata mukaddima kaɗan kasancewar shi wannan bangare na maqasid shari'a za ka iya cewa kamar nisbiyan relatively fanni ne sabo mu a nan wurarenmu ko kuma a wannan makaranta ba a saba da karantar da tafai ire-iren su ba wani amdani marigayi namu Allah ya fata mushi ya karantar da mu wasu muqaddimat akai da wasu darussa a lokacin ba a daukan karatuka irin haka amma na san dai eh, karantarwa akan irin wannan fanni ba ta yaɗu sosai ba sai dai ana yin shi a cikin wasu fannoni akwai matsaloli ake karantawa da dama wanda suka shafi maqasid shari'a a cikin usulul fiqh a cikin fiqh na malamai muhaqqiqun irin su littafin wato a alamul muwaqqina da ibn al-qayyim irin littafin shi shugaban wannan fanni wato al-imam shafi'i kenan al-i'tisam da littafin al-muwafaqat da ire-iren su da kuma littafin wasu malamai na waɗannan zamunna na nan kurkusa kuma littafin al-imam shaukani irshadul za zaka samu masail haka wanda suke da alaka da wannan musamman an zo kan wajen maqasid na irin hibzul nasli hibzul dini hibzul mali da makamantansu waɗannan alkulliyat waɗanda ake karanta da su a cikin ilmin usul fiqi da haka abin da yake so fahimta da farko shine waɗannan ilmomi jama'a na musulunci da muke ta koyon su sun saba wa da ilmomin boko wanda kai ake koyon su kawai dan ayi ilimi su ne gaya su ne wasila yawanci ilimin boko suka wuce mataki na abin da ake neman abinci da shi za ka kawai tsabaragen ana yin su ne kawai don dai a yi tankahu da iri mana irin irin irin irin karatun da ake a mataki na eh, masters da phd galibin shi za a waye gari ne mutum ya ta ɗumbin ilimin da za a yi ta mamaki amma aiki da shi zai mishi wahala baya aikatuwa ina fata mun fahimci wannan to ilimin musulunci ba haka suke ba a yin su kawai limuta atin ɗin. akwai wata mut'a mujarradul mut'a al ilmiyya wani pleasure da kake ji idan ka san wani abu musamman idan sauran mutane ba su san shi ba a ɗabi'ance za ka ji wani daɗi cewa kai ka fahimci kan wannan abu kai gane kan wannan abu ko to mu musulunci tun farko mu gane ba haka ba ana jin wannan daɗin amma ba shine gayawa matukar sa shine ayi aiki da shi kuma ya dace da shari'ar Allah al'imamun bai haƙi da hakim da ibn shibbana sun roto wata ƙissa da ta faru da abdullahi dan mas'ud da isnadi sahihi abdullahi dan mas'ud aka zo aka mishi tambaya sai Allah gata malam wani mutum ne ya auri wata mata sai ya rasu shi bai faɗi sadakinta ba ba su tare ba ga shi kuma ya rasu shine muke neman fatawa ya ce a bashi lokaci sai ya bincika sai da ya wata guda bai ba da amsa in ya ga mutanen ma kafin su musu magana sai ce musu kuna tambaya akan matsalar na haifu ban karatun ta ba ku tsali ya yi ke cima iyalan shi a cikin gida tun da ya rabu da annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ya rasu shi ba a tabbaci tambayar da tale da hankali irin wannan ba Gadon matar da aka aura ba a ba ta komai ba haka yace منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ما سئلت مسألة أشد علي من هذه da ƙarshe ya ce musu zama ni fi ban da wani karatu akai amma zan muku fatawa da ra'ayi. in na dace to daga Allah ne in ban dace ba kuma da ma ban ci muku fatawar Allah ba ce take ina ganin a bata sadaqul mithli irin mace irin ta tayi ta kaba kuma a bata gado sai aka tashi aka je aka fada wasu mutane daga cikin sahabbai wanda sun taba zuwa gumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wufada aka ji ga musu kunji kunji abinda sahabi ne ba da labari sai suka ta cewa aiko ya dace da fatawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan wancan da aka dawo aka gaya mushi aka ce ya yi farin ciki kamar farin cikin da ya wanda ya musulunta to a shahidi shi ne kaga san da ya bada fatawar baya wannan farin cikin duk da yana ganin ya faɗa musu abin da ba sani ba farin cikin shi ne sanda ta dace da abin da yake nemi ko mun gani to shine a shahidi ya zama muna so ne mu dace da abin da yake daidai a shari'a Allah zaka wani ya daga cikin muhimmiyar manufa ga ilimi na makasudin shari'a a tafi a dace da abin da shari'a take nufi wajen fatawa wajen karantarwa wajen yadda ake yanke hukunce-hukunce shine asalin gayarta ƙoƙarin dacewa da abin da yake shine daidai a bisa yadda Allah yake so a yi shi za ka ga ibn kai ka san kafa shi da suna i'lamu ko a alamul muwaqqi'in bisa sabani amma dai ya fi dacewa ce i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin wato abin nan sanarwa ko abin nan wato memo eh, saƙo zuwa ga masu sa hannu a madadin Allah duk wanda yake malanta to ya hau kan kujerar da Allah ya daura annabawa ne shi kuma yanzu magajin annabawa ya dawo da ina ga annaka khalifatan fil ardi fa hukum bainan nas inni ja'ilun fil ardi khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kamar da Imam Bukhari ya ruwaito da Muslim Allah ya ce ya bashi zabi ya zabi imma an yakuna nabiyyan malika sorry imma an yakuna rasulan a abdan wa rasula au ya kuna nabiyan malika ya zaɓi ko dai ya zama manzo bawan Allah sharɗin wannan shine ba zai faɗi kuma ba sai abin da Allah ya ce faɗa kuma yanzu ƙwanin hawa in wa illa wahayin yuha ko kuma ya zama malikan nabiya to sai a bashi sakakken hannu hadha aba'una famnin au amsik bi ghairi hisab kamar da ibnu kafir yake faɗa shi annabi eh, eh, dawuda da aka bashi wannan to annabi sulaiman kai ko da aka bashi wannan duk abin da ya ga dama yi ba komai famnun ka ba wanda ka ga dama au amsik ko ka rike bi ghairi hisab bi ghairi hisab shi za ka samu eh, sarki wadda sarki din nan Abdul Malik dan Marwan na kun bashi ko shi ko ne shi na manta daga cikin sarakunan Banu umayyan nan ya taba tambaya wani malami wai kana ganin mu sarakuna kuwa Allah ne tambaye mu akan abin da muke tunda Allah ne ya ce a mana biyayya ai ya kamata a ce duk abin da muka yi kai Allah ya yarda kenan ko sai ki to ranka yadda zai ba da fatawa amma sai ka bani aman sun suna yin haka a larabci mutum zai zai faɗi magana da zai sharko ta sai ce a bashi aman idan kuma suka bashi larawa ba sa kare alƙawari sai da aka bashi aman sai ce to a anta khairun am dawud alaihi salam kai ga kai da dawud wa ya fona alheri ce annabin Allah ya gina da wasu ta kaji abin da Allah ya ce mishi cewa ya yi hukunci da gaskiya da adalci in kuma bai yi ba Allah bai kama shi balantana kai ya ce balantana kai da wasu ma suna jayayya da cancanta ka zai yi sake ce a ba shi amma da kafin da dan da wannan sai a ce udurbu unuka inda inda ya nemi amana nan da almuhim shine wato dacewa da abin da Allah yake so ka'idar ta shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin sai ya zabi cewa na zabi na zama bawan Allah kuma manzon shi shi sa babu sunan da ya kuma shi dadi kamar bawan Allah sai na Jibril ya koma yana ce ma mala'ikun da suka rako shi ya zabi abu mafi falala a lahira bawan Allah manzon shi ya falala a lahira fiye da sarki annabi duk da su ma falala ne ko mun gani fiye da matsayin da Allah ya bashi ya zama sarki kuma annabi ne da Allah ya ga dama da ce ba shi da ne nan da ya ce da sauransu amma din da ya ne zama bawan Allah kuma manzo to sai ya zauna cikin talauci da kunci da wahala sannan kuma ya zauna cikin jiran komai aka tambaye shi sai ya jira abin da Allah zai faɗa amma wanda ya fi mashi ɗaukaka a lahira to haka ake so malaman al'umma shi su zama 'yan saƙon Allah ne kuma gani kamar da shi kanshi manzo Allah da ya kasu matsayin da ɗauka kenan za ka zama saƙon Allah ne to idan ka san me ya saƙon da Allah ya bayar yaya manzo Allah sallallahu alaihi ya aiwatar da wannan saƙon a cikin maganarsa da aikinsa da magana a haɗe da aiki da kuma tabbatar wasa? ya yi tabbatar da wannan saƙon sannan za ka iya isar da wannan saƙon to kuma sanin gundarin saƙon kawai bai baka dama ka iya cin gashin kanka a wajen magana akan saƙon har sai ka fahimci sirrinsa mu gane wannan misali da ko idan aka zo aka yi labaran duniya kawai mu ɗauka labaran duniya da ake a rediyo ko tv ko wani abu makauta haka mutumin da yake da wata tajriba akan siyasa da tattalin arziki da zamantakewa fahimtar da zai wa labarin da zai iya ba da sharhi a kai ya bambanta da na wanda yake kawai matashi aka ar'an ko kuma matan cikin gida wanda ba ta san sunan jam'iyyu ba ba ta san suwaye yan takararsu ba ba ta san waye gwamnan jihar kaduna ba in ba yanzu da abu ya yawa ba duk mata ba su san wannan ba in ka tambaye ta wai sarkin Kano ba sani to ya ta iya sharhi akan wani abu da ya shafi rayuwa kaga ba ta da wani usul akai ko to haka bambancin malami yake da wanda yake ba malami ba ta fuskar fahimtar qawaid na usul na ilmomi wato ya san tushen kowane ilimi zai iya shiga shi ba da waye ba kamar likita ne a asibiti wanda in ya ga mara lafiya ya auna ya ga cutar zai iya yin bayanai dalla-dalla a kanta kuma ya san cewa magani kaza da magani kaza da magani kaza za su iya bada wannan ah, bada waraka ga wannan cutar a wannan cutar ta kai mataki kaza wannan ba ta warkewa sai an yi kaza wannan sai an yi tiyata wannan sai an yi hoto duk ya san wannan tafasiri din za ka haɗa ilimin shi da irin tahakkumin shi akan cututtuka da magungunan su da mutumin da yake zaune kawai a kemis cikin anguwa da wasu 'yan magunguna haka da su a saka sa su mamari da duka nake su ba halama bai da wani certificate hala bai taɓa zama a ajin anatomy ba hala bai taɓa ganin da ake kashe yadda ake eh, fasa gawa a abin nan a laboratory a tsatsage ta sai an fitar da kotu jijiya an nuna ma an ce wannan sunanta kaza wannan kashin sunan shi kaza wannan ga amfanin shi bai taɓa shiga irin wannan ajin ba za ka rashi da wanda ya shekara biyar a irin wannan ajin sannan ya zo kuma a aikace yau an fasa gwaiwa wani zo an fasa cikin wancan an ci da wannan wani koko ya fito mishi a ƙeya sun fasa shi wa ma'ana ya zama mahauci kawai na mutane kaga ba zai zama ilimin su ne ba fahimtar su da dan adam ba ta zama ɗaya ba ina fata mun fahimci wannan to wannan yana nuna mana bambanci da ke tsakanin malami da ke malanta ta mushahidi da kuma mu sauran gama garin mutane da muka iya tada baki wanda muna ja yana jan kuma manci ba gani ba akwai maqasid su sune manufar shari'a mai shari'a take nufi da abin da take faɗi wani lokaci qur'ani yakan faɗi doka kuma zai faɗi manufarta tun farko da mun manufofin amfanin mu ne mu dan adam babu abin da Allah zai ci amfani a ciki amma sai a gaya mana dan mu su wajen yi dan mu gane me yasa ya kamata mu saboda in ba a san manufa ba ana iya samun akasi kalli kissar sahabban nan mutanen Madina waɗanda suka a su suka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har wasu suka furta da aka je hunai, cewa yanzu ya fasan danginsa wanda suka musulunta jiya jiya wanda jinin mu da muka taimake shi tun suna ƙin shi jininsu a jikin takwamin bai bushe ba kaga wannan mummunan fahimta shi suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai domin musu bayanin meye manufarsa ta yin wannan abin ko sai suka yi nadama suka tuba manzo Allah sallallahu alaihi ya yake musu kuma ya ƙara musu daraja to kaga yanda an cire musu duk wani gili da ke zuciyar su game da wannan abu kaddara da manzo Allah sallallahu alaihi kawai ya ce rabu da su ai dalili ne annabi ko in sun ga masu imani in sun ga masu kafirta da wasu su za su mutu da wannan matsala ko kuma ta mai da su bangaren munafikai amma dai musu bayanin maqsad na aikin da yayi yanzu sai warware musu duk abin da ke cikin tunaninsu su da wani lokaci sai Allah subhanahu wataala ya ambaci makasadin kuma za Allah ya ambata kai tsaye ko kuma a bar wa malamai su gano hikimar nawa yake cewa kuma ko da ba a gano ba to za a ci gaba da yi ba za a ci yawa kamar yanzu misali faɗin Allah subhanahu wataala da yake wa lakum fil qisati hayatun kaga ya bayyana cewa kisasi daga cikin manufarsa wato mutum ya ji wani ciwo a ji masa in ya kashe wani a kashe shi shine saboda zai wanzar da rayuwa shine idan aka taɓa yi wani to sauran mutane za su firgita ba za su dinga kashe eh, mutane ko ji masa wani ba haka haka kutiba alaikum siyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun kaga wannan aya tana bayani akan daga cikin maqasid na azumi shine samar da takawa sannan hadisi ya bayyana daga cikin maqasid har ila yau na azumi akwai karya karfin sha'awa wanda a ciki kuma akwai bayani akan makasi na aure ne wannan hadisin na ya ma'ashara shababi a istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu shi aure ahsanun lil farj wa aghaddun lil basar daga cikin maqasid da aure kenan tsara ido da tsara al'aura wato kamar ya zama mazinaci ko ya zama mai kalle-kalle ya ta kallon mata na suka wuce wanda bai samu ba to akwai akwai remedy wanda zai iya kasan cuta a da ake a yi maganin ta kuma da ake manajin dinta to idan ka rasa magani cikakke wanda shi ne aure sai ka tafi mataki ya biyu ne management din cutar ne mene sai ka dinga azumi idan ya zama kana cikin yunwa da zaka wani sha'awa to haka in ka dauki misali dauki ayar gado da Allah ya gama lissafin ayi kaza a sori ayar ayar eh, eh, bashi ko da aka faɗi kaza ayi kaza a rubuta kar ayi kaza ayi kaza kaza kaza sai ce zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lish-shahada wa adna alla tartabu wannan sune maqasid da me yasa kace sai rubuta wannan shi yafi a wurin Allah shi zai bada adalci kar a manta nawa kar kuma a zo a yi denying a ma babu bashi balantana je da kai ka mutu ka karyata da bashin ka mutu kuma akwai ka kasa kwance bari kaga kai amfana wa aqamu lishahada kuma shi yafi bada miƙaƙƙiyar shaida da wani zai bayar ba da baka ba da rubutu cewa ya shaida ya rubuta kuma ya yi sani da kuma adna Allah ta samu kuma shi yafi kusanci da kada kai da ake bi bashin in aka ce maka aika zaki maka ce anya kuwa ko wanda yake bin bashin shi ma ya ce ba haka bane kaga maqasid na rubuta bashi kenan yanzu Qur'ani ya faɗi wannan da kanshi akwai kuma wanda kamar yadda muka ji a wancan hadisin manzo Allah sai sama da ya fara cewa saboda kaza saboda kaza saboda kaza ire-iren suna nan da yawa don haka a Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana irin wannan kamar yadda yake game da halitta duniya wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa tujza kullu nafsin bima kasabat kaga ya faɗa wa tujza kullu nafsin bima kasabat ya faɗi manufar yin halitta da ire-iren su da dama in ka ɗauki misali rukunin da da shara ta sa a cikin aure sadaki akwai maksadin shi shaidu akwai maksadin su siga komai akwai manufar yin ta sadaki yana daga cikin abin da malamai suka faɗa saboda wanzar da ƙauna da aka ce a samu tsakanin miji da mata saboda kyauta na sa ƙauna shi sa aka ce wa atun nisa'a saduqa tahinna mihlatan ku ba su da tsoka saboda gwargwadon tsokar kyautarka gwargwadon mene gwargwadon ƙaunar da za ka samu ko mun gani abin da ya samu muna ɗaukar sadaki aka ce sadaki wannan da ake ba wa kuɗin aure ɗin nan malamai suna ganin ba shi kaɗai ba ne sadaki duk kyautar da kawai mata tun da fara santa daga a cikin sadaki haka wasu suke gani da haka wannan ciko ne kawai da za a maka iyaka ce to ka kawo <laughs> ka kawo sittin ko ko tamanin ko kaza ko so haka in ka ɗauki misali shi kuma shiru don a tabbatar da auren cewa ba daɗi rubin ba mutu'a bace ba zina bace da sauransu dai ga iri daban-daban to shari'ar musulunci tana tana tana zuwa ga wasu abu wanda ake samun su a cikin da shari'a na farko irin maqasidin shari'a zai taimaka wajen tabbaka addinin musuluncin yadda yake komai a saka shi a cikin ma'auninsa kuma zai tabbatar da imaninka kamar yadda ya samu ansaru in can da imanin su yayi shakin a daidai wajen domin jibi babba a cikin su irin sa'adu dan ubada ko da manzo Allah ya ce mishi kai ma kana faɗa ka yace ma ana illa rajulun min qawli to ba manzo Allah ni ma dai a cikin su nake a manzo Allah gaskiya wannan dai kai da Allah dai wannan bai dace ba kamar dai yake yake faɗa ko lisanul hal amma dai kwarjinin manzo Allah sai kuma dai ba shi faɗi wannan ba amma kaga dai ce a ni ba na cewa ba yace inna ma ana rajulun min qawli ga imanin su yayi shike idan ka san manufar yin kaza za ka fi yin shi da gaskiya kalla ka ga boko da muke shi yake mun san manufar shi nan kusa ne kalla ta tuhibuna al-ajila kowa ya je na yin boko za ka shi na yin shi bil haqqi bai bukatar wata nasiha da za a ne shi zai yi kayan shi da kyau ba ga bane za ga bi tsaya yayi karatu yayi lacca ya dau a kawatan da yi sai assignment ya ji tutorial ya yi kaza ya yi kaza ya zo jarabawa a taru kowane department a yanka rago a sauke ƙwar'ani, a yi yasin a je ma a bada cin hanci ba duk dan ne saboda ana daukar shi da gaskiya saboda manufar an san ta kuma kowa ya san da yake sai yake ko ba ba wanda ba wanda yake maka sai kai kai za ka saka kai kai to za ka gane abu da gaske idan ka san manufarka za ka za ka samu iltizam za ka samu lafiyayyen hanyar da kake bi wajen gudanar da shi sannan haka wajen sun ce wajen da'awa ma wajen wa'azi da tunatarwa in ana faɗa mutane ne maqasid na abu to za su fahimta da wuri kuma su gane su bi wuri sannan zai taimaka wajen sauƙin mu'amalanta waɗanda suke sababbin musulunta ko sababbin tuba kuma kafirai alal misali shi ne akwai hadisan da suka zo wanda za ka tarar wasu mutane daga cikin sahabbai ko wanda suka zo musulunta sai su ce manzala sai sama kamar hadisi Imam Ahmad da wani musulunta ya ce manzala sai salama shi zai musulunta amma fa shi tsakanin da Allah akwai abu biyu da bazai ba so zai ba da zakka ba kuma shi ba zai ji haji ba shi zakka ban da dukiya mai yawa ban da dukiya ne wasu yan raƙuma ne da muke dogara da su su muke hawa su suke ba mu nono sannan kuma ni na ji an ce a addinin kan aka je jihadi aka gudu wuta za ta ce ni kuma bana so na je na tsorata na gudu gara kawai ni ba zan je ba tun farko <laughs> manzo Allah sai ya ce mishi ya miƙa ne hannun da aka yi mai tsaffa ya ce to in ba kai waɗannan bayan za ka shiga aljanna kaga bai ce mishi eh dole sai ka yi su amma sai ina mishi abin da ke cikin su na kusantar da mutane zuwa ga aljanna sai ce ya ji ya karba akwai kuma wanda shi ya ce shi ba zai yi din ba manzo Allah ya ce a karba haka a karba shi ma in ba na manta ba shi ma zakka ne ce da ni wanda shi kuma limamu Tirmidhi ya fitar da riwayarsa manzo Allah ya ce a karba saboda in ya shiga musuluncin daga baya zai bai baya al-maqsadul am shine ya shiga Musuluncin. misali da zaka je garin wasu magudawa kana wa'azi ce su za su musulunta amma fa su ba su bashan barkutu ba kaka ce musu a to sai dai ku zama ku a kafirai kaka ce musu haka in kai haka kai gabawa ba su shigo cikin musulunci to to shikenan ba kuma ku shigo ko yau ce to ni ina da mata mata na takwas kuma na ji an ce a musuluncin ku kuma ta hudu kuke kuma gaskiya ni ba da nan saka ce musu ai ba zai yi ba sai ka ci gaba zama a arnancin ka kaga in take bin mutanen da ba ta rasu to kamata ya take mishi ba komai shigo musulunci in ya riga ya shigo yanzu imani ko kuma musulunci shiga zuciyar shi to za a sako matakan da za a ba ana karantarwa ana karantawa da kan shi ne ba ka zuwa gari ka ce ka ga mutane duka matan suna yawo ba su sa hijab ka ce musu duk ba su aina ku fara ta hijab yau dinnan a sai ka fara musu wa'azi akai su ga matarka kuma da hijab kaga wannan wajen iya mu'amala da mutane da suke sababbin shiga da sauransu yana kura mutum taka tsantsan wajen ya zaka mu'amalanci abubuwa zaka akwai akwai akwai masalolin da so nuna mana ana a gurguje kan lokaci ya kure na farko a makasin shari'a suna taimakawa wajen sanin fatuwa game da musamman na nawazin wato matsaloli da ke tasowa a rasa kansu a rasa musu tushe sai dai a ɗaura su akan wani abu wajibi ne musamman sashen shari'a musan san yadda ake shiga cikin su dan nasu ne wanda suke da iyaka wanda ba a wuce suke da tsari Don haka a wajibi ne a samu malamin musayi in babu irin wannan malaman ba za a zauna lafiya a duniya ba kuma ba zai yiwu a rayu ba misali yadda ka ɗauka a zamanin nan muka buga misali ka ɗauka misali irin testing baby abin da ake ce ma ismul anabi ɗa wanda ba a cikin mahaifa ake ake ake ake abin da ɗinsa ake tarbiyyar abin nan ɗinsa ba features ɗinsa ba a ɗebi mani a zuba a cikin wata kwalba ta musamman a ajiye bayan wata tara kuma ya zama ba. ana yin wannan test baby ana yin wanda za a yi bayan wasu 'yan watanni sai an tabbatar da ya zama ya tashi daga eh, nutfa ya tashi daga alaka ya muhallakatu wa ghairu muhallaka ya zama jiki sannan sai a mai da shi cikin cikin a nan nan Abuja ana yin shi ba sai an je sau fiye da shekara ashirin na san da ake shi Allah a Abuja ba san kwanan shi a nan zariya ko kaduna ko kano amma na san asibitin da abuja ana shi in fact mutum na farko da aka taɓa yi mawa wata masu ce da aka haifa ina jin ba na manta da yau don ta kai shekara ashirin da biyar a duniya ba ta mutu likitan da ke yin abu yana na ɗan najeriya ne misali yanzu ne na hukuncin shi a musulunci haka akwai bread bank bulukul halim inda ake ajin nono na uwa in ku tuna lokaci ma da ta magana akan wannan can ba mara albani nan. nono inda ake blood bank ana yi kuma breast bank mata su dinga bada sadaka da tabarru'i ko a siye nonon su inda ake siyan abin nan aje a tara jini saboda an yi a asibiti suna da uwaye masu matsalar rashin nono sai a ibo daga nan ana ba su ko kuma ka musamman ka siya wanda ya misali yaro uwa shi ta mutu ko wani abu sai a je me ko a siyo madara wannan ta nasara nono ne irin nono uwarsa sai a siyo a bashi ya sha ina hukuncin wannan a musulunci da abin da zai biyo baya na wani nasaba da sauransu ka ɗauka alal misali har ila yau zarul ada transplant a sa wani hannun wani a sa wani kafa wani a sa wani hanta wani ko saifa wani abubuwa dama an ci ma an sa wani kan wani kwanakin baya da gaske ne ba da gaske wani an dai faɗa a labarai wallahu alam kan wani wani kan shi ya lalace wannan kan shi lafiya lau amma kuma yana da wani terminal disease sai ya bada sadaka kan shi ga wancan <laughs> sarki ya tabbata ga Allah al-ilmu hadith kenan modern science ya an zake sosai alamar alamar modern science musamman a bangaren kiwon lafiya noma da kiwo bangaren kasuwanci da tattalin arziki bangaren sadarwa da kirkire-kirkiren ababen hawa wannan sa daga cikin bangarorin da aka aka zaki da makamai to ka dauki wannan haka ka dauki akwai kuma spam bank yanda ake yin breast bank akwai spam bank inda ake zuwa kuma na mai depositing kwayoyin halittar spam wanda za a iya yi mace talqihi idan mijinta yana da low spam count ya kasa yi mata ciki za a yi ba a ɗiba a masa tarkihi kuma ta ɗauki shi za a dukaki lokacin ovulation ɗinta lokacin da take da wato ƙwayaye masu ɗaukan halitta a zuba mata wannan bane kuma ta ɗauki kuma ta haihu to kai ba wannan ba ma yanzu an kirkiro ma wani salo mace idan mijinta yana rashin lafiya misali ko ta ga zai mutu ko wani abu ko kuma tun da lafiyarsa sai a je a ɗauki wasu jin a jikin shi a aji wanda ko bayan shekara ashirin kamar da suke cewa idan mata shi tana so ta sake haifan ɗa da jinsinsa za ta je a sa mata a jiki ta za ta gaji ciki ta haife shi kun gane kuwa bayan mutum ya mutu misali za a haifa mishi ɗa matar shi ko wata budurwar shi za ta iya wannan abu wannan akwai shi a ƙarshen turawa yanzu yana daga cikin ta takniya yana daga cikin abin da latest wato discovery na yadda za a iya sabunta jinsin ɗan adam kai daga ka san wannan garibin jiddan wato ba wanda yake raye ba wanda ma ya mutu kafin ya mutu za a iya ɗiban wani ɓangare na jikin shi da ke cikin maniyarsa da sauransu a ajiye shi kuma za a iya ajiye shi shekara da shekaru tsoron da ake so amfani da shi za a iya saka wa mata shi ko wata mata in ana so a wanzar da jinsin shi ko irin halittar shi ko irin ko irin al'adarsa ko irin halittar da Allah ya mishi ta wata basira ko wani kwarewa akan wani abu za a iya wanzar da wannan inda ka sa yin kajin turawa ka ake mutane wato irin kamar ka ce wato abin da yake na mass production inda ake wakacin turawa <laughs> irin waɗannan yanzu za ka ce ya ra'ayi da su a dole ana nemo da su ba da fata ga musulmi ya ra'ayi da waɗannan abubuwan ba majalisun fatawa muke yanzu ba muna nuna irin haɗarin da musulmi suke fuskanta ne watakila bai so nan gare mu ba na mai masayin nan ba su ta wannan matsaloli ba haka misali ka ɗauki kasuwanci iri daban-daban da aka yi a tambaya akan su da irin kasuwanci ga sanan kala daban-daban e-transaction kaza kamfani iri kaza wane ne ga sanan iri daban-daban da ake bincike akan yanzu ya za a gudanar da su yani tasarrufat maliya ko tijarat elektroniya da suke cewa e-commerce suna nan nau'i sai iya wanda kace haka akwai i'aratul bikara mace da ta yi ta zama float ta tashi daga budurwa likitoci na iya mai mata da budurcinta za a iya mata ma karra wa karra wa karra wanda malamai shi yi magana akan wannan na taɓa karanta wani article da aka rubuta akai cewa karshe ne suka take akan zai iya halasta ne kawai idan aka kalli masalih da mafatid wanne ne ya zama raji idan a ce an mata kamar fyaɗe ne ko ana so a rufa mata asirin wani abu man safarar musulman an sa an tabbatar ba da ta yi ba ko kuma ya zama mata matsala ita da mijinta tana so ta koma wurin mijinta ko da makamanta haka wasu malamai suka ba da fatawa za a iya yi da waɗannan sharuɗa ita ma fatawa ce kawai wato ba wani magana za a ce musu tare da budurcin ta ce an kai ta gidan miji ba saba wuri ba amma ba budurwa bace zarge shi da tsakani ko na za a yi ba asibiti a mai mata da budurcin ta mijin ya same ta kamar yawar da wani bai taɓa saduwa da ita ba nasara suna yin wannan sarki na sarkin abin nan kulafaci da jaraba nasara abubuwan da suke jama'a sai iya wanda kashi Allah shi sauta to kaga yanzu wannan na iya zama hanyar yaudara kuma da gishi yana iya zama hanyar kuma ba da dama a ita zina da aka sai an duba wanne ne wanne ne eh, abin da ake ce ma khairul khairai da sharru sharrai da suke cewa a cikin wato abin nan idza idza idza idza idza tama'at ah, maslahatani ru'iya asbahu kuma wa idan ta ma maso da zani ru'iya adnahuma duk suna da wannan ka'idojin da aka samu barna guda biyu za a samu wacce ce mafi karanci ta ra'ayi da a bari mutum ya mutu misali a bari mace ta mutu a sarwata da rayuwarta da a bari likita namiji wanda ba san shi bai shiga aiki daga shi sai ita ya kwabe mata kaya yana mata dubu dubu ko yana mata tiyata wanne ku sauki wannan duk da a cikin shi akwai kama ba a mutunta ta ba ya fi sauki sai da a bari ta mutu to shi ne sai a ce sharrun sharrai ko adna sharrai khairul khairai ko haka suna da irin waɗannan ƙa'idojin suna yawan faɗan su zaka dinga ji a bakin malaman waɗanda suke wato masana irin waɗannan ilmumu. da haka wani daga cikin abin da zai baka wato mafita ko alfanu a cikin sanin bukatar shari'a shine iya gudanar da fatawoyi da suke gudana a rayuwa ina hukuncin a sa mace mataimakin gwamna musulma misali ko ba shi ne abin nan ba yanzu contemporary issue don ka iya in ka iya karatu wannan ba wani matsala ba ce za ka san za ka fita da ita ina hukuncin takara ma da ake ita kanta bayan annabi ya ce kada mutum ya ce a zaɓe ni duk wanda ya ce a bani mukami annabi ya ce ka ba shi ko kuma aikace wasu tambaye shi sabu zarin ya hana su ina hukuncin da mutane su zama desperate akan shugabanci يتقون الأدنى da كتوان النفس والنفس mai daraja. دو نعب لدرجة الغالي والنفس بس كيف مكاني هذا سبب وانا waɗannan دوكوك to za a ce duk ba za a su ba ko ya bayi kaga wannan ne mutajaddida da ya kamata mutane su san su sannan daga cikin da ake hayan da mun iya tunawa lokacin lokaci mala ba mu labari da cewa akwai istinsa cloning na hukuncin cloning yin tsiri yadda ake yin kafin turawa ka ake dan adam cloning kaga duka masu daya ah, haka abin nan eh, istijarul arham shine a dauki wata mace ta bada hayan mahaifarta idan wata mace tana da matsalar mahaifa ko da ciki na zubewa duk in ta dauka ba mahaifar ta riga ta lalace ko ta samu wani matsala ko wani ah, abin da tsoro ya fito a ciki ba ta iya ɗaukar ciki ba amma ko ta da lafiyayye halitta tana yi da multi cycle lafiyayye za a ɗaukan hayan mahaifar wata a biya ta a yi mata zar a dasa mata wannan cikin na waccan matar da maniyin mijin matar ta haifar musu da mata tara an shi ɗansu su biya ta guda yake ta masara suna yin wannan tun da ake samun matsala in ta haifar da su kama da ita irin wannan ya shafa faruwa sai a tare gima ko kuma tun tana bala'in kaunar shi in hum matu idan la'i wa nan ko <laughs> to duk ina hukunci ire iren waɗannan a musulunci sannan yana taimakawa shi sanin maqasid shari'a wajen fahimtar nassoshi masu rikici waɗanda suke da farkakiya akwai nasoshi waɗanda wasu malaman ma za su ce kawai wannan nasu sha biyu. yanzu kuma hadisin da aka manzala sallallahu alaihi tambaya yana cikin sunan Abi Dawud da manzala yake cewa ah, alwa'idatu wal mawqudatu fi da wanda ta kashe da wanda ta kashe ah, jinjira da suke a jahiliya wa ilal mawqudatu su'ilat to ita al mawquda din da wa'ida annabi ce duka ya mutum ka gona hadisin sai yake da mutane ya zai a ce da wanda aka kashe wanda aka ce na alƙiyama za a tambaye ta dan zargin wanda ya mata wa idan su idan su'ilan li ayyi dhanbin qutilat to za a ce ita ma ɗan wuta ce wasu malamai suka kalli wannan bayani suka ce a sha biyu ne kawai a bar shi Allah ne kaɗai san ma'anar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce al a nan akwai takdirin al-mawqudatu laha uwar ƙyar da ta ce ita ma a kashe mata ita wasu kuma suka ce al-mawquda dama yana zuwa da ma'anar al-qabila midwife wanda ke alfan haihuwa ne da sun an shayi wani sai ga ɗaya mace ce mai kuma a miƙa ma uban ya sa mata suna ko in namiji ne ya sa mai suna to da an gan mace ce dama da ana nan an tare ana jira sai a miƙa ma alwa'iya kawai ta ta bayan gida ta su ne ta shi kuma uban sai a zo a ci gaba da zole shi kamar da Qur'ani ba da labari ya tawara da qaumi min su ima bushira bi yi su kuwa ala a am yadsu fitura ta to aka ce wannan matar da take wannan aikin ita ce al-mau'uda ita ita eh, abin nan eh, da uwar da wanda take aiki da duk wanda ya shi wallahu alam sai malaman maqasid shari'a suka shiga ciki suka suka kai suka kawo suka nuna cewa ai wannan hadisin dole dai a bashi wata ma'ana ta daban shine sai a ce ai ba jinjira kadai ake wa ba akwai matar da take ta girma da kanta take ba da dama ai mata wannan a tarihance suna yin haka idan ta zama sai ga iyayenta ba sa kaunata sai ta ba da dama ta kira wasu su su rike ta da ranta laraba suna wannan a jahiliya ko kuma ko kuma a kashe ta ta hanyar a caka mata makami ko wani abu larabawa laraba ba suna abu iri daban-daban a jahiliya wanda baka taɓa mafarkin shi ba ba ka karanta da su mutum na iya kashe ɗan shi babu hukunci in yi kawai ɗan da yi mishi ba mutum na iya kashe bawon shi ballantana kuma al'akar bisa wanda kuma wani abin alfahari ne ma a wurin su ka je ka dau fansar wanda ya cutar da kai ko ya zalunce ka <clears throat> haka malamai da suka ta bayanai bayanan suna da yawa na ganin bari mu basu haka kada shi ne mana lokacin asalin karatun abu na ƙarshe da ke so faɗa shi ne akwai mutane waɗanda suke malamai amma suna amfani da waɗannan kawai ɗin suna wasa da shari'a suna kawo kiyas da ƙashin mabda'i na taisir na as na eh, ƙaunar layyinan da ire-iren su bla bla ba ji a bakin su wannan daga cikin wanda suka zama jagorori akan wannan shi ne Allah mutul qardawi Allah ubangiji ya shirye shi malami ne iyakan malami amma zaka ji shi da ire-iren waɗannan dabarun da amfani da wasu kawai da amma don lalata wasu abubuwa da suke sannu a addinin musulunci za ka suna magana a kan a bai an cewa annabi musa ya kamata da ya wazi ko ina aikayi a hankali a hankali a mutane a hankali saboda ga fir'auna ga duk bala'in shi da kafircin shi Allah ya ce ma annabi Musa wa kula da qawlan layyina yanzu kaga wannan haka yake amma kuma kuma wa'azin da annabi Musa ya mishi akwai ganin da in ka irin su ce ba layyina bane na musa shi ne ce wasu fir'auna kaza kaza kaza ya murga musu magana ido da ido suka je kan qur'ani za ka su kar mu cinye lokaci da sai mu ta kwararo yau amma a shahid shi ne ba a amfani da qawaid na wato duk wani ilimi sawa'un maqasid ne ko hau ne ko sarfu ko musala ne a tunkule hadisi ko aya ba a yi ba daidai bane idza warada naharul lahi batala naharu ma'aqal idan kogin Allah ya to kogin hankali ya kauce babu wani magana fi muqabil nasu babu manzo Allah ta sallama ya ce ni ba na gaisawa da mata amma suka da sun ce a ba ku mai ai shine bi amma mu yanzu idan mutum ya koma kanu in baka bata ba to za ta ka kawo laƙanta ta ba ta fahimce ka ba da haka sai su gaisa misali irin waɗannan abubuwan da suke kawowa. ga nan birki za ka gani a cikin fatoyinsa da irin maganganunsa da sauransu to ba daidai ba ne wannan kuma duk da haka wannan zai taimaka wajen komawa da mutane cikin hayyacinsu game da alwasatiyya na shari'ar musulunci kan su zama suna da jafa'i ko suna da jumudi irin jumudin misali zahiriya masu cewa da aka ce kada a yi tsari a cikin ruwa kai tsaye sai suka ce ba komai ana iya ako amma sai a watsa ruwa wanda baya gudana kaga maksad din shine kar a bata ruwa to bata wa ra tabbata da shi sawa'un daga kan zakarin ne fitsarin ne ko daga cikin wani fuli da aka ce wa ta kullahu ma uffin Allah ya gafarta ibn hazm sai ce duk musulunci babu inda aka hana zagin ba dukan mahaifi amma dai an hana zagi zagi da aka na ko uffin ne kawai in kai zagi da ba uffin babu komai <laughs> kaga wannan daga biyu ne kun islamiyya ta wannan ba daidai bane amma jumudi ne na zahiriya saboda ai me makasadin kar a ci mutunci to da fadan uffin da fadan watan da inda za ki rika cin mutunci tana kuma duka da ire-iren waɗannan suna nan da yawa za mu zo insha Allah mu yi magana a can gaban Allah ya kai mu akan gudunmuwar wasu malamai a cikin fannin kamar su Imam Shafi'i din mai littafin alaikisam da kuma muwafaqat da imamu ibnu qayyim jawziya da makamantansu Allah ya gafarta musu sannan har ila yau kuma wajen muwazana tsakanin masalih da mafatih kamar da muka ambata a baya a gane wanne ne yafi amfani wanne ne yafi karancin matsala yanzu misali zaka ga isa, ustazanmu muna da taurin kai ce mu matan matan ba za su je awo saboda mene saboda maza ne ke musu awo ana sa su sai kuma a zo su ta mutuwa wajen haihuwa ko ta haifan yara marasa lafiya saboda ba a yi ri'aya ta cikin yadda ya kamata ba abin da ya kamata sai mu tashi mu azama mu neman makamu mafita ta hanyar samun mutane da suka iya wannan harkar mata musulmai masu manufa sai su karanta wannan karatun da su ne mana amma kafin mu samu wannan ba za mu bari yare musulmi ka mutuwa ba ya saba da na shari'a ko kuma mutum ya ce misali yana da ciwo a jikin shi za a mai tiyata sai a ce a ah, ai ba kyau Musulani. ne ku sa kuma su faɗa wannan Musulani yanka jikin mutum sai a bashi kuma ciwo ya kashe shi ko kuma abubuwa ire-iren waɗannan rashin kallon abin da shari'a ta kawo kalli shari'a ta hana cin mushi amma a cikin ƙur'ani kuma akwai da aka cin mushi fa man turra ghayra bagin wala adil za a sa mutum mushe ya ci hanyar guziri zuwa inda zai samu abinci ma'ana ita shari'a kullum tana neman badil saboda waɗancan makasid amma guda biyar ɗan nan da za a zo a jisa a gaba kulliyatul khams ko asid waɗanda daga cikin su akwai hifzul arwa kiyaye rayuka rayuka nan amana ne a jikunan mutane kayan Allah ne to da abin zai dan a kiyaye rai idan ba da haƙƙin da shari'a ta ce a sadaukar da shi ba ba za a bari ya sarwanta ba amma wani sai ka ga saboda zafin kai shi sai bari gara a yi babba asara kan yi asaran wani abu da yake ganin haƙƙin sani idan kana mutum bashin miliyan guda in ka je kai kai ya baka in da ya baka dubu ɗari ba za ka karba ba ba ka rage asara ba wasu yake cewa kuma ka rage hanya amma ka ce kai san ba za ka karba ba wallahi sai da yadda ka cike mai miliyan guda baka miliyan guda ka kaga za ka rasa duka kuma ko da kun alƙali aka daidai dole da sai a ce to nawa zai iya biya a wani lokaci dole sai wannan instrumental payment ɗin kuma wataƙila ma a kai wa alƙalin ya ce maka shi ma yaranta ko yan sanda to yi mana ana yin haka mai bin ka bashi ka ki bari kai da shi ku sulhunta ka ji ka mai yan sanda ko alƙalai sai a ce kuma ya daga kawo din ya kai kotun kuma gaje ka bashi su ma zarranta ka san wata yayin nisa <laughs> duk ma ina za ka yi eh ina za ka kai su azan kudubi yana cewa eh, abin nan jinkirta ba wanda bayi da kudi ana gaishe bashi wajibi saboda faɗin Allah ne da yake cewa wankana eh, eh, fankana bu usratin ko fa naziratun ila maisara a jinkirta mishi wannan dole ne wa an tasaddaqu ka yafi mishi kuma musahabi amma kuma yafi khairu mustahabin ya ya fi lada Kuma mun gane ya fiya sai ka ga dama amma jinkita bai da shi dole ne dan ba za ka ce a gutsuro kunnen shi a baka ba sai a kunne ne daidai da dace kuɗin Allah shi ta bar mu shiga cikin ah, muqaddima da yace al-mas'alatul ula ina fata an ga wajen mu dan samu karanta kadan zai magana akan shi shi musalahu maqasid shari'a muqaddima wato shimfida abu na farko al-mas'alatul ula magana ta farko a wannan muqaddima ita ce fi mustalahi maqasid shari'a game da ita kanta mustala terminology na maqasid shari'a ne ake nufi da shi malai ce al-maqsud aw al-maqsad huwa ma yata'allaqu bihi ma ta'allaqu bihi niyyatuna wa tattaju ilayhi iradatuna shine abinda niyyar mu da manufar mu take dogara da shi inda al-qawli aw al-fi'l wajen magana ko aiki magana da kai da nufin musu musu ne manufarka ke wanda kai da niyyar zagi zagi ne manufarka wato dai manufar ita ce abinda ka fata da maganarka da kuma abinda ka fata da aikinka wa ala hadha fa maqasid ash-shari'ati aw maqasid ash-shari'i hiya al-ma'ani sune waɗannan ma'anoni wal ghayatu da manufofi wal atharu da abinda ke biyo baya wannan ta'ij da sakamako التي تتعلق بها الكتاب خطاب الشرعي والتكليف الشرعي wanda duk maganar da aka yi a cikin ƙur'ani ko suna yake da alaka da shi wa yuridu min al-mukallifin as-sa'i lil husuli wal wusul ilayha wanda ake so mukallifai wato baligai su yi gaggawa su tafi zuwa ga wannan aikin abin da ake so a yi abin a gabatar sakamakon da ake so a samu su ne فالشريعة تريد من المكلفين أن يقصدوا إلى ما قصدت هي شرعة تناصم متاني سنفات أبن التنفاتا وأن يسعوا إلى ما هدفت وتوخت سنفات أبن تكيسوا أي wato ko da aikin da ka yi in baka yi shi dan abin da aka ce ka yi shi ba baka kawo abin da ake so da za ka yi wani abu mai kama da alula amma ba da niyyar alula ba kaga ya zama kuskure maki ba za ka samu lada da falala da hukunce-hukuncen da ke bayan alula ba ina fata mutunci wannan sai ka yi ta da manufar alula wa hadha yaj'aluna amama masdarain lil maqasid eh, ashar min jiha wal mukallafuna min ta ukhra wannan zai samu a gaban wasu tushe guda biyu akwai shari'a a bangare guda akwai waɗanda ake so su aiwatar da shari'a su mutane ba da dai walakin yajma'uhuma ittihadul masab amma dukan za su gangaro ta magangara guda bi haisu yajibu an tusabba maqasid mukallif haifu tusabbu maqasid shari yanda zai zama wato wajibi ne manufar mai yin aiki ta gangara a magangarar manufar shari'a abinda shari'a take so a yi shi kake kuma kana yin shi da manufar da shari'a ta ce a yi shi shari'a ta ce a bada zakka kana bayarwa kuma kana bayarwa yadda shari'a ta ce a bayar da manufar ta ce a bayar wato ta ce a ba talakawa ta ce ga lokacin da za a bayar ta ce ga nisabin da za a bayar ta ce ga abubuwan da za a fitar mawa to ya zama kayi su ne don haka wa bin nazari ila hadha tarabut wa tadakhuli bayna maqasid ash-shari'ati wa maqasid al-mukallifina fa inna awwala taqsim wada'ahu al-imam ash-shatibi al-maqasid huwa taqsimuha ila sinfayn idan muka kalli wannan sai mu cewa farkon kashe-kashen da al'imamu shatibi a cikin al-muwafaqat game da maqasid shari'a shine ya kasa su zuwa wannan gida biyu maqasid shari'a da maqasid mukallaf manufofin mai sanya shari'a mai sanya shari'a suna kiran manzo Allah sai sama da wannan ne ko kuma Allah gaba daya wato wanda ya ce ayi abu istilahi ne nasu na malaman usul suke da kuma waɗanda aka ce su yi to kowa me yi manufarsa game da yin aikin وإذا كان الصنف الثاني لا يعنينا كثيرا في هذا المدخل ɓangare na biyu na su mukallifai mukallafai ba shi ne abin damuwanmu sosai a nan ba wa ya fi na minhu an na'alama ya ishe mu musan cewa ta fuskar shi mukallaf an na makasin shari'i la yumkinu an tuhaqqaqa illa abara makasin mukallaf musan cewa manufar shari'a bai yiwuwa a tabbatar da ita sai ta hanyar manufar shi mai aiki wa bi sharti an takuna Saniya muwafaqatan lil'ula. da sharadin ya zama manufar shi mukallafin ta dace da manufar shari'a fallakid qalilan ma'a sinfil awwal bari mu ɗan yi magana a takaice game da bangare na farko shine maqasid shari'a da yake yace bin nazar ila al-istimalat al-mutadawila ibarat da shari'a أو في حالة الإفراد مقصد الشارع ومقصود الشارع ما كان يدعي أكي أمباني دوان من كلمة كمقاصد الشارع كو كموسي أمباني تامدين كلمة مفردة مقصد الشارع كو مقصود الشارع يمكن التمييز بين مستويين لهذه المقاصد مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام فأتي كذا مساموس متاكي لك مقاصد الخطاب وكما مقاصد الأحكام to kaji ya fara ta shiga cikin wato eh, abin nan mustalahat al-khitab shine ban da muke cewa nasi al-khitab shine nasi wato umarni ko hali da ake wa mutane a cikin shari'a a cikin qur'ani ko a cikin sunna shi suke cewa al-khitab wato zance da ake fuskantar da shi zuwa ga mutum akwai kuma al-ahkam su hukunce hukuncen cewa kaza haram kaza halal in kun tana mun yi wannan a baya ko kaza mubahi kaza makruhi kaza mandubi wannan kuma su kuma su ne ahkam to me maqsadul khitab da aka faɗa ne ake nufi da shi bayan da labari ne umarni ne hani ne umarni na wajibi ne ko ba na wajibi ba hanin nan hani ne mai tsanani ko mai sauki sauki labarin nan me ake so a fitar a cikinsa shine maqasidul khitab ana kallon wannan labarin da Allah yake bayarwa da yake da shi shi za ga akwai ahkamul qur'an da tafi da malamai suke fitar da hukunce hukunce daga ayoyi shi ta kallon aya guda sai da sun fitar da hukunci ya fi arba'in a kasanta kallon da imamul kuntu yake wani ya fitar da maqasid din da ya fahimta ne daga aya daga khitab tunda babu labari da Allah ya bayar kawai haka fudul yadda muke zama kawai zaman kashe lokaci babu labarin kashe lokaci a cikin alqur'ani duka labaran da ma'anarsu da manufarsu da abin da suke nufi ba mujarradin kawai labaran da da na yanzu da za a ji kawai a yi tagumi a yi ta gida kai ko ana hawaye ko ana dariya ba a'a suna da makasid ɗinsu to duk abin da ke ciki yana da wannan ta kuma makasid na su kusan kusan cewa kaza ne kyau ne kaza mara kyau ne kaza ne kyau ne kaza mara kyau ne ina ganin bari mu dan dakata a nan saboda za mu shiga cikin ɗaya lissafin kuma in kun Eh, lura cewa karfe shida tana yi zai ga kawai dare yayi kuma kuma ka da su ba daga nesa bari mu dan taba wannan shi ba, kafin mu tashi insha Allah shine littafin na gaba shine min min usuli al-fiqh ala manhaj ahli al-hadith na malam zakariya ibn gulam qadir al-pakistani wannan wani malami ne wanda shi ma yana raye Allah ya saka mashi alkhairi babban malamin hadisi ne masani sosai yana da wani daji na shi shahararre yana nan a kasuwanni wani da shi a maktabar mu shine al-albani wa manhajul mutaqaddimina min al muhaddisi mujalladi guda haka wanda yayi shi ne dan bayyana yadda malam albani ya mu'amalanci maganganun malaman hadisi magabata da kuma mai da martani ga waɗanda suke cewa albani ya zo yana canza hukunce-hukuncen hadisai abinda ibn hajar ya ce bai inganta ba shi ya ce ya inganta abinda abu dawuda ya ce ya inganta shi ya ce bai inganta ba shin wannan jinaya ce daga sema ilimi ko koya yaya abin yake ya kawo wuraren da albani ya yaba waɗannan malamai da inda ya kare su sannan ya kawo wuraren da ya saba musu ne da da ya saba musu da kuma tabbatar da cewa ijtihadi a ilimi su ma sun saba wa junansu an samu sabani da su kuma ba shi rigayi kowa ya zuwa ga safa musu da ibn hajar da zahabi da ake kita kama da su ana kwatanci da su sun saba musu da ko dani sun saba wasu bayaki su bayaki su ma sun saba wa malaman su su hakimu haka dai haka ne babu wani malami da zai zama malami face sai ya magana ta saba wani da ya gabace shi babu wannan malami ya rage a cikin su wane ne daidai wane ne ba daidai ba na fatan fahimtar mu kalli kalli annabi Dawud da Allah yake cewa wa shadadna lahu mulkahu wa atainahu hikimata hikmata wa faslal khitab mun karfafa mishi mulki shi mun bashi kuma hikima a wajen mulki da iya hukunce hukunce wa faslal khitab da iya zance babban sarki ne ga azumi ga sallar daraja, jihadi ga ilimi ga sarauta ga komai Allah ya bashi amma kuma ɗan shi Sulaiman da Allah yake cewa wa Dawuda wa Sulaiman in yahkumani في الحديث إذ نفشت فيه جنم القوم ففحمناها وكنا نقول ففحمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما كان في أن يفيش جانا والما تدعى الله يكشي وآتيناه الحكمة أما ليش نتفكيش في رجاش جانا والمقدش ففحمناها سليمان كما الله يكشي كل a ce na ilimin don karka dauka to daga nan kuma shi na a annabi annabi wuda a shirme ne a yana nan da ilimin shi amma kuma sai Allah ya ba ɗan shi wata fahimta da bai ba shi ba a wani waje shi kuma bai ce to ke na tsine maka albarka ba yadda mu muke sai kai korin dalibin ka ku ce ya za a yi faɗa abin da ya saba maka ko mun gane to ka ga su haka suke me Allah yawan wuraren da Umar ya sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa kaza Umar ya ce ni ba haka nake gani ba wasu wuraren kuma har Allah ya gobe kuma wani bai umar ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana nuna Allah na iya ba wani mutum idraki ko da yana ƙasa da kai ya riski abin da kai baka riska ba kana nan ko baka in baka yi da wani ba za ka shiga cikin kunci da yawa a rayuwarka Allah Allah yana yin haka falala ce ta Allah kamar yadda ya faru da annabi Sulaiman da annabi Dawud da ɗanka ƙarami na cikin gasai da suna ba da baka ba in malami Islamiyya kuma malamin boko ya san wannan sai ka ga wani yaro a aji kawai sai ya risko wani kuskuren ka ko wani abin da kai baka taba tunani ba ma ko kuma a jarabawa shi sai ya koya maka kara maka yi kuma dai an buku sai da wannan kuma yana rabiya ne muke da gaddama da wannan daka albani abubuwan da yi ijtihadi ne irin nashi na malami kuma yana da dama ya saba ma wani al-imamu az-zahabi da zai tarjama ibn ibn taymiya sai ya faɗa wannan karara yace wa ana ukhalifuhu fi masaila ni ina sabawa da ibnu taymiya a cikin wasu masarudu bayan fa ya ce na rantsi da Allah ido na bai taba ganin malamin irin shi ya faɗi wannan a wurare nawa amma ya ce wa ana ukhalifu fi masail amma ka duba jama'a mu yadda muka koma yanzu babu dama wai wani ya faɗi magana ta saba wani malami shikenan sai zama abin gaske har ma a ce ya faɗi ya saba wa ne ya wuro fatawa wa ne ba za a tsaya kallin me yasa ya faɗi magana ba bayan ce mujarradin yin hakan burgewa bane ba amana ce ta ilimi ga abin da ka cike akai ba wai an ce burgewa ne ko kuma kai ta neman ina za ka saba mishi ba duk wannan ba shi ake yi ba amma idan su fatar ka kai ga ka saba wani din malami ne ya fi ka ya girme ka amma magana ce kai a cikin ilimi wataƙila ma ya karanta da kai ko ya ka to kan ya zama kawai ka kawai ba a jarra haka a ce kai batacce ne ko kai ah, mara albarka ne ko kai ka ne sai in an ya bayyana cewa abin da kake yi kana da wata manufa wadda ba saliha ba ce to wannan ana yi maka hukunci gwargwadon manufarka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 Imam Bukhari ya fitar da shi da Muslim waɗannan lambobin da ya bayar a gaba lambar hadisin ne hadisi na lamba ta 71 a cikin Bukhari lamba ta 2524 a cikin sai Muslim min hadisi Muawiya radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la tazaru ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amri Allah لا يدرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a gushe ba ana samun wasu bangare a cikin al'umma ta suna tsaye akan gaskiya wanda ya tabar da su wanda ya nuna ba su isa ba ya wulakanta su zai cutar da su ba sa fasawa haka nan wanda ya saba wa abin da suke a kai za a ci gaba da samun irin waɗannan bangarori a cikin musulmai masu dagewa akan gaskiya haka har al'amarin Allah ya riske su al'amarin Allah ku dai su ga ɗaiɗaiwan mutane kenan ko kuma ga dukkanin al'umma shuɗewar kowane zamani da kuma tarewar duniya a ƙarshe wafi riwayatin da tirmidhi a cikin lamba hadisi na 2193 da sunan tirmidhi min hadisi muawiya ibn ƙorra an abihi daga tarihi muawiya ibn ƙorra daga baban shi qurratu ɗan iyas kenan al-muzani ɗaya daga cikin sahabbai da suka zo a cikin tawaga ta kabila su ta muzaina wanda yana da hadisi shi a cikin al-kutubul arba'a shi wannan qurratu dan iyas shi wancan dan nashi muawiya dan qurra babban tabi'i an ce an haife shi ne ranar waqatul Zama wanda aka shi fatin da shi bayan hijira ya rasu shekara ta ɗari da goma sha uku yana da hadisi a cikin dukkanin al sita yake cewa daga baban shi wato qurratu ɗan iyas marfu'an shi kuma ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tabqa min ummati mansurina wasu mutane a cikin al'umma ta ba za su gushe ba Allah yana ba su taimako yana taimaka musu la yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'a wanda duk ya ci mutuncin su ko ya tabar da su ba zai cutar da su ba har tashin ali sai malam yace wa qad tataba'at kalimatu al-a'immati anna hadhihi at-ta'ifata al-mansurata hum ahlul hadith da aka bi fassara su waye a fa'ifal mansura an samu maganganun malamai sun bi bayan junansu wani na faɗa wani na faɗa wani bayan wani zamani bayan zamani duka suna cewa malaman hadisi su ne waɗannan tafarki su ne mutanen da manzo Allah yake ishara a cewa za su tsayi akan gaskiya su ne Allah ya ci gaba da taimakon su yace qala abul fatuhi abai abul fatuh Muhammad ibn Muhammad Ibnu Ali kenan al-Fatuh uh, Abu al-Fatuh al-Ta'i al-Hamazani arbaina littafin al-Arba'un al-mashhura da zai kira ta wannan malami ya rasu ta 500 ne da 55 bayan manzon Allah sallallahu alaihi littafin an buga shi uh, uh, نقلا شي wannan malami ya ciratu anil jammil rafiy wal adad al kaseer min ulama al umma daga tarin maqudin malamai masu yawa da tarin malamai da yawa da yawa adadi mai yawa wa ayanin a'imma da daidaiwan limamai sanannu fatattu misli Abdullahi ibn Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa Yazid ibn Harun wa Ibrahim ibn al daibili da hamadani ya ɗauko daga wannan malaman su shekul islam ibn mubarak imam al-sunnah wal jama'a yazid ibn harun da wani malami mai suna ibrahim ibn al-hasan wanda ake ce ma daizil wanda shi ma ya rayu ne a karni na uku ya rasu kata 281 ne al-hamadani annal murada bi ta'if al-mansura fil hadith duk waɗannan malaman da ire-iren su suka fassara cewa waɗanda ake nufi da ta'ifatul mansura a wannan hadithin su ne hum ashabul hadisi wa ahalin asari su ne malaman hadisi da masu aiki da hadisi allazina na hajjuddin alƙawima wanda suka bi tafarkin addini mai kake wa salakus sirat almustaqima suka bi tafarkin addinin Allah addinin manzo Allah sai kuma tafarki madaidaici fatamassaku bis sabil al suka riko da hanyar nan mafi karfi wal minhaj al arshad da tafarki mafi shari'a inta magana wacce malami ta tsari wa idza kana ahlul hadithi hum at-ta'ifatu al-mansura fala shakka annahum yaquluna afqahu an-nas yaquluna afqahu nas babu shakka akan cewa idan malaman hadithi daga cikin su ne Allah ya ce maka din nan kamar da kuma dukkan malamai su shari'a akan haka to babu shakka ya kamata su zama su kowa cikin fahimta addini wa usuluhum as-sahha al-usul tushen da suke gina addinin su akai zai fi na kowa nagarta duk rabu da magana duk wani mai surutu da yake akwai makiya da dama daga cikin alamar bata a duk mutum dama yana suka malaman hadisi babu mai suka sai mutum banza babu wanda yake batanci ga malaman hadisi ya musu kuɗin goro sai wanda yake da ko dai tsabaragen jahilci ko wata bid'a ko wani gilli ko wani son zuciya ko kuma da aka gina shi akan bata amma duk mutumin da yake mai san alkhairi baya kyawun malaman hadisi لأن هذا من مقومات الطائفة المنصورة domin fahimta ɗin mai kyau da kuma samun asali ne inganci na daga cikin abin da za iya wato auna cewa da gaske ne da abin da scorecard da za gane cewa su ɗin su ne ya zama suna da asali mai kyau da suke gina addinin su akai kuma suna da fahimta mai kyau wa inna ma ya'ibu ahlul hadith baqalatun fiqh biqillatil fiqi abin wa inna ma ya'ibu al hadisi biqillatil fiqi man la ya'rifu al fiqh duk wanda kaje yana aibata malaman hadisi yana cewa san fiqhu ba ba su da fiqhu to wannan da yake fada haka bai san ma'anar fiqhu ba aw la ya'rifu ahli al hadisi haqq al ma'rifa bai san malaman hadisi ba ma'ana ko dai ya jahilci abu biyu ya ɗaya daga cikin su bai san me ba kuma bai san su waye malaman hadisi ba ko kuma bai san ɗaya daga cikin su ba ya san ɗaya bai san ɗaya ba duk da kaga misali ya ce garin nan da yunwa ake kwana to shi ne cikin shi akwai yunwa ke ko bai san ina ake samun abinci ba a garin shi yasa amma ƙarya ne ba a kwana da yunwa a garin ana kwana da abinci ana ta abinci shi ne bai samu ba ga haka garin mutum ya ce su wane kaza ai talakawa ne to ko dai misali yanzu mutum ce ɗan gwata talaka ne in dai lafiyar shi rau to ko dai ya zama bai san da ake talauci ba ko bai san an gwata ba ko bai san duka biyu ba ko ba haka ba sai dai motsa tsaye to kaga wannan sai dai aka shi a aji a dukkan shi sakatiri a jona mishi sauki ko kuma da yin masu rukuwa wataƙila a sa'a ya warke inda sanyin nan ya zo kuma sai a hankali ko alal misali kenan to da haka wanda duka ya ce malaman hadisi ba su da cikin wannan kalma ce da ake sa bakin jahamawa da shedaru da mu'tazilawa da waɗanda ba su san abin da suke yi ba da ɗan ɗariku da sauran wato bara gurbin mutanen da ke cikin ahlus sunna zaka ji kalma bakin su to duk waɗannan ka musu wannan kuɗin gora cewa ba su san asalin fiqh bane ko kuma ba su san su waye malaman hadisi ba ko ba su san duka ba Allah ka shirye shi au ma qara'a tabwibatul bukhari fi sahihi ko kuma bai taba karanta yadda bukhari yake yin babukan sa ba na fiqhu a cikin as ya lan adam yadda yake iya tsakuro fiqhu a cikin hadisai kala daban-daban in yace maka babin da ke bayani akan halaccin yin alula ko tsarki da ruwa wanda yake an bata shi da ruwa wanda wani ya amfani da shi sai kuma maka hadisin cewa manzala Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan maimuna ko da Aisha suna yin wanka shi ne kawo maka ina yayi ya aka ya bashi an yi amfani da sanda suke ɗiba ɗin nan wani na kuma su kai za ka ji da daƙiƙ wanda sai ma da ibn hadarin ya zo ya ta bayani sannan aka gane wasu abubuwan da ba a ba ma yan ku ku bani ire-iren mu ba ta gane mai bukari yake nufi sai mun hazarin yabo ya tona mai asi ya ce a ah, nan kaza yake nufi nan kaza yake nufi nan kaza yake nufi shi za ake ake ake samun shi albarka bai yi wa ka karantar da sayyid bukari a ce baka san ibnu hazarin baka karanta littafin shi fatul bari ba baka dogara da shi ba baka yi ba duk da baraka ba ka mishi ba fas ba baka yi ba hatta malamai da suka fi sharhi a bayan da suka dinga fatan nashi balantana kai da za zaka wata yanzu nan ko baka isa ba dole ka ci daga dole sai ya ci ladanka sai ka sun gore shi <laughs> to kaga mutumin da bai karanta sahih bukhari ba bai ji yadda ake faɗa ba da yabo babin da ke bayani akan hukuncin yin sallah a gaban gunki sai kawo hadisin manzo Allah yayi sallah yayi gaba yayi baya yayi gaba yayi baya haka ce me hukunci ce ma ga wuta sai hadisin da ya kawo kenan ibn azar yake ta saboda ai an taba samun masu bauta wa wuta da aka wuta ma tana matsayin gunki gashi annabi ya sallah a gaban ta irin wannan sai kaji irin sai kaji kawo kuma dai wannan hadisin da ya ila yau dan nuni zuwa ga in ana sallah zaka iya kallon inda ba wurin sujuda ba wannan hadisi ya fara kawo sau da aisha da manzo Allah ya daga ido sannan ya ga cewa ga wuta na gaban shi inda yana kallon kawurin sujuda ba zai gani ba hukuncin wanda ya tunani a sallah sai kawo hadisin wanda manzo Allah yana gaba sallah sai ya maza ya fita din aka ce me kai me ya faru yace saboda ina sallah na tuna wasu dukiya da aka bani kada ta hana ni shiga aljanna kaga idan kai tunani a sallah ya sallaka ce to gashi nan ba ku annabi ce ka sake sallah ba irin wannan suna nan da yawa a cikin bukari sai sai kawo maka hadisi a wuri daban-daban daban kar sai da baka yi shi kai shi muna wani lokaci da ce ina tsammanin nan kaza yake ne kuma zai iya kawo babu fa zai zama hadisin da yake hujjar shi cikin tabu sai ka yi tafi za ka nemo hadisin sai ka tafi tirmidhi ko yi majah sannan za ka nemo hadisin da yake nufi da wannan babu saboda hadisin ya nufi cika sharadi ya zo littafin nashi Allah ya gafarta musu to waɗannan ba su ne malaman hadisi ba? ga bai san su ba in yana ganin wasu masu karantar da bulugul mara islamiyya su yake yi da malaman hadisi ya zalunci malaman hadisi ya shiga musu da wanda ba su ba ko ka bi yawan yan bangar da ya agaji da suke takama suna suna suna suna suna fariki sun ji cikin su a matsayin jami'an tsaro in ka ce waɗanda su sojojin Najeriya kan su sojojin Najeriya ga sunan ƙungiyoyin agaji iri daban-daban da na masallaci da na coci da na anguwa da na banga an ce yawan su ya biyan sojojin Najeriya amma dukkan su a wurin sojin Najeriya duka civilian ne yan uwanmu burodi civilian su to irin wannan ne duk waɗannan masu karambanin karantar da littattafan hadisi ga munan da yawa a gari ko ba malama hadisi bane ba malama hadisi bane ɗan shigege ne ga hadisi an ce malama hadisi su bukhari ake nufi su da ɗan hanbali su shafi'i su zahabi su ibnu hajarin su saukani su siyuti su ake nufi irin waɗannan a wanda da yake ce waɗannan ba su addini ba Au masail imam ahmad ibn hanbal haka masail imam ahmad ibn hanbal baya ga sahih bukhari ka karanta ko da Lissafi karami irin nashi arbul mufrad ko khalqu af'alil ibad ka ji fiqhu mala a cikin yadda yake fitta fiqhu a cikin masoshi wallahi wani baka iya gane ma me yake sai Allah ya maka fatahi kawai haka awul um lishafi littafin imamu shafi al'ummu haka yake kida waɗannan aw sharhu sunna lil baghm na imamu al-husayn ibn mas'ud lil baghm sharhu sunna shi ma cike yake da babuka aw majmu'ul fatawa ibn taymiya haka karanta da majmu'ul fatawa na ibn taymiya ga fiqh dake ciki mai zurfi kwarai da gaske aw ghairiha min kutubi ahlil hadith ko littafin malaman hadisi ire-iren waɗannan وقد ذكرت في هذا الكتاب ثناء الأئمة على فقه آل الحديث yace na ambaci yabo da malamai suka yi ma irin fiqhu na malaman hadisi wa zakar ah, wa usulihim da tushen ilimin su wa zakartu aidan ala ma za yanbani fiqhu al hadith kuma na bayyana fiqhun malaman hadisi akan me suke gina shi wa zakartu aidan al masail al usuliyya ala manhaj al hadith kuma na ambaci mas'aloli na usul fiqhi wanda malaman hadisi suke aiki da su su zai bin kawo mana mas'ala ɗaya bayan ɗaya wanda zai ta kawo su da misalai shi ne asalin littafin wa as'alullaha azza wa jalla an yi hashurana fi zumati al yace muna roƙon Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tashe mu a cikin kararkan malaman hadisi a cikin tawagan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa ay yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardahu Allah ka sa mu dace da abin da kake so da kuma abin da ka yarda shi innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da iko akan komai wa katabahu zakariya ibnu gulam qadir al-baqi sai mu saurara anan shi ma sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu domin Allah ya kai mako mai zuwa sai mu sake daukan waɗancan suma da tafan sai mu yi su akwai kuma wasu waɗanda za mu magana akan su insha Allah daga cikin wato littafan in Allah ya so a mako mai zuwa saboda kuren lokaci za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu